ebola virus wato kwayar halittar wacce take saka cuta da ake cewa hemorrhagic fever da turanci sunanta ebola ya samo asali ne daga wani ruwa ko kogi dan na kusa da kasar democratic republic of congo ko da zayar a ta samu asalin sunanta shi ake nufi da ebola virus menene alamomi na wannan cuta idan mutum ya kamu da shi ita cutar ebola virus idan mutum ya kamu da ita a wannan cutar cutar ebola virus tana da alamomi wanda suke kamanni da cututtuka iri-iri wanda muka saba da su a tropical africa a africa kamar misali kan alamomin cututtukan na farko za su za iya samun yar masassara yar rashin lafiya dan tari kamar mura a mutum ya da mura da sauransu shine alamomin na farko da kuma dan mutuwan jiki kasala da sauransu har kusan duk wasu cututtukan da muke da su a africa suna ba da irin wannan alamomi inda su malaria su typhoid suna ba mu amma ita cutar da in ta kama mutum incubation period bi ma'ana kwanakin da take yi kafin ta bayyana a jikin mutum kamar daga kwana biyu zuwa sati uku bi ma 2 days za ta yi ta bayyana za ta kai matsayin ta rinka mutum ya rinka da ya rinka da mutum wannan jinin to wannan cutar ebola kamar yadda ka ce wato wani launi ne na zazzabin fiba menene bambancinsa da sauran fiba da muka sani da malaria a bambancin da yawa gaskiya misali idan muka ɗauko tun daga epidemiological study idan muka ɗauko za mu ga lokacin kamuwa da wannan cutar da lokacin da ake ake ganin wannan alamun takitakin alamun cewa mutum ya kamu da wannan cutar daga kwana biyu ne zuwa kwana ashirin da ɗaya. Wayan na malaria ba haka ba ne, na malaria zai iya kai kwana goma zuwa kwana goma sha hudu. abin mara ebola virus za a iya ɗauka za a iya samun ebola virus idan wanda yake jiya ebola virus ya shafi ko gumi ko sauransu kai bincike ma yana da aka samu wannan da aka yi 2012 a kasar canada ina ganin yiwuwar ma a samu ebola virus za a iya ɗauka akwai yiwuwar haka amma ba tabbatar ba. To idan mutum ya tabbatar da lalle ya kamu da wannan cutar menene abin da ya kamata idan saboda ya dan samu sauki ko da ma ba a ce ya warke kwata-kwata ba. Ba na jin mutum zai iya gane cewa shi ya kamu da cutar Ebola sai dai manoma ta fi gane masa. Amma labar idan mutum ya fahimci cewa yana yar masassara zazzabi nan take kuma abin yana karuwa yana ci gaba kan kuma zai je mashaka iska zazzabin mura ta kama shi yana cushewa yana kamewa dankewa ba zai jira har ya jini ba